godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa dukkanin cikin dukkanin ni'imominsa muna tuba gare shi daga dukkanin zunubanmu na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai na shaida cewa annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah mutukar jin tsoronsa ita wasiya da aji tsoron Allah ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walaƙar wasaina lazina utul kitaba min qablikum hakika mun yi wa mun yi wasiya ga mutanen da muka ba su littafi a gabanin ma'anan mutanen farko lallai kuwa Allah ya yi musu wasiya da su ji tsoron Allah wa iyakum anittaqulla kuma ina ja muku kunne ku ji tsoron Allah in ji Allah subhanahu wa ta'ala ina yi muku kashadi ina yi muku gargadi kuma ku ji tsoron Allah وهي وسيه النبي صلى الله عليه وسلم لامته اجي سوران الله شينه وسير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ga al'ummansa حيث قال ta yin da yake cewa Usi, kun bi ta taqwallahi na hore ku da ku ji tsoron Allah ita tsoron Allah ita ce foundation na arzikin mutum wa sabilul fawzi fid dunya wal akhirati shine tafarkin rabauta duniya da lahira kyakkyawan makoma ko da yaushe abadan li ahli taqwa ga masu tsoron Allah ne qala ta'ala tilka darul akhirati wancan ninnika gidan nan na alkhairi na lahira naj'alu halil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ita duniya gidan nan ta lahira dawwamammiya wanda ba ta karewa to mun sanya ta ne ga waɗanda ba sa ɗagawa a doron ƙasa kuma ba sa barna wal'akibatu lil muttaqin kyakkyawan makoma ta tabbata ga masu tsoron Allah ibadallah ya ku bayin Allah laqad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunan ibnu majah hakika ya tabbata daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Ibamu ibn maja ya ruwaito hadisi daga anas dan malik manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min nasi mafatihal lil khairi maghaliqa lil sharri a cikin mutane akwai mutanen da su mabudin alkhairi ne kuma su rufi ne ga sharri ma'ana su kullum tunaninsu ya za yi al'umma su samu alkhairi ya za a yi a zauna lafiya ya za a yi a samu alkhairai kullum ana ta buɗe alkhairi ne kuma ana rufe kofar sharri da su wasu kuma in ji manzo sallallahu alaihi wasallam wa inna min nasi mafatiha lisharri maghalika lil su kuma wasu da su ake bude duk kofofin sharri duk kofofin bala'i duk kofofin sadar rayuwa to da su ake budewa duk tunaninsu kullum ya za a gallaza wa al'umma ya tunaninsu ya za yi tashin hankali kullum tunaninsu ya za a yi al'amura ya sananta ga al'umma wa magali kullil khairi kuma ana rufe alkhairi da su sai manzo Allah ya ce fatuba liman ja'ala Allahul mafatiha ana khairi ala yadayhi aljanna ta tabbata farin ciki ta tabbata ga mutumin da Allah ya sanya shi kullum da shi ake bude alkhairi da shi ake bude kofofin alkhairi a hannunsa to farin ciki ya tabbata a gare shi wailun kwarin azaba ya tabbata liman ja'ala Allahul mafatiha sharri ala yadayhi wanda shi kuma kofofin sharri a hannunsa ake budewa to korin azaba ya tabbata a gare shi inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yan uwa hudubar mu ta yau ta kasance ne akan wasu daga su ne ake bude duk kofofin sharri ya za a yi a gallaza wa al'umma yau an yi noma damuna har yanzu muna jin kanshinsa har yanzu ma ba a gama kwaso wasu abubuwa na amfanin gona ba amma abin mamaki Allah ya jarrabi wasu masu dukiya ta karuna da bala'i da masifa kullum tunaninsu ya za a gallaza wa al'umma yau da aka fara kwaso wake masara shinkafa daga gona bai kai wata biyu ba amma yau masara ta haura dubu arba'in da wani abu yau wake ta haura dubu saba'in me dalili saboda wasu masu dukiya da wanda kullum tunaninsu ya za su yi su sananta wa al'umma sun kama manyan suto-suto duk kauye sun shiga sun ɗebo abinci masara shinkafa wake sun zo sun jabge a suto wai dan ya yi tsada don a samu arziki da yawa al'umma kuma su sha wahala su sha bala'i yanzu don girman Allah kai a matsayin ka ɗan adam sai an ja maka aya da hadisi an ce maka wannan abin da kake haramun ne kai kanka ba ka cewa a tunaninka ya za ka yi ka nema wa al'umma bala'i ne shi yasa malam abin da ake tarawa ko aka tara nan ba ba wai masara buhu goma ko ishirin ba ba ba tirela ɗaya ko biyu ko uku ba ba a'a darurruka tirela ɗari biyar tirela dubu a cikin su to guda ɗaya gashi nan yau wata ɗaya da 'yan kai ko biyu da ya wuce masara zaka same shi dubu ishirin amma yau ya je dubu arba'in da biyar wake an siya wata ɗaya biyu da ya wuce dubu talatin yanzu ya zo dubu saba'in idan ba ku gane abin da nake nufi ba wayannan da suka boye shinkafa da masara da wake yau inda za su bude su kawo shi a kasuwa yau nan saboda yawan abin da aka tara masara za ta iya ta dawo dubu ishirin waken za ta iya ta dawo dubu talatin wannan ba gwamnati ba ne fa wasu ne wanda sun samu kuɗin banza eh? wasu ne wanda suka samu kuɗin banza su ne suke da wannan wannan su ne suke da wannan halin to ba kai ba da kake tarawa don ya yi tsadan ba shi yasa Allah yake cewa ala yazunnu ulaika annahum mabusuna li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu rabbil alamin Allah ma yana mamakin wayannan mutane wai shin wayannan mutanen anya ko suna tunanin cewa za su mutu mu tashe su a ranar kiyama ala yazunnu ulaika annahum mabusuna shin wayannan suna tunanin za a tashe su kuwa liyaumin azim a rana mai girma yau mai yakumun nasu da rabbil alamina ranar da mutane za su saya a gaban ubangijinsu mai yin tunani mai wannan hali zai yana tunanin mutuwa a tashe shi kuma wai me zaka samu an ji ka samu ribar dubu hamsin an ji ka samu to me ka zama me ka zama iya ne ka yi manyan benaye ka saya manyan motoci al'umma suna shan wahala al'umma suna cikin sanani shine kawai burinka Allah ya kiyashe mu ‘yan uwa musulmi cikin wannan magana da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa asnafin nasi ya faɗi nau'in mutane wa zakara annahum sinfan ya ambaci cewa lallai mutane sun rabu kashi biyu sinfun kashi na farko miftahun lil su mabudin alkhairi ne maglaqun lil sharri su da su ake rife kofar sharri wa sulfun nau'i na biyu shine ala aksi wato koma bayan wannan shi shine miftakul lisharri maglaqul khairi su kuma su ne Allah ya yi su mabunin sharri kuma da su ake rufe alkhairi saboda haka ya ku bayin Allah inna wahidun minna lamma yasma'u hazal kalam waya ta'ammalu wa yata'ammalu fi hazal tasniya tasnib النبوي للناس يطرب على نفسه سؤالا في غاية lokacin da a yanzu kake jin wannan hadisi a yanzu da kake tunanin wannan kake jin wannan labari manzo Allah ya ce akwai waɗanda da su ake gune kofofin alkhairi da su ake rufe kofofin sharri akwai waɗanda da su ake rufe ake gune kofofin sharri ma'anar mukullin kofofin sharri duk yana hannunsu da su kuma ake rufe duk kofofin alkhairi to yanzu kowaye daga cikinmu a yanzu a inda kake ka jefa wa kanka tambaya a yanzu a duk duniya duk inda kake da kai yanzu da kake a gabana kake sauraron hudubar dama wanda yake ji a intanet kowa ya jefa wa kansa tambaya a wani bangare kake kai kai a wane bangare kake wa huwa min ayyun nasi ana ni wane ka tambaya ka tambayi kanka kai wane mutum ne hal ana min allazina hum mafatihu lil khairi maghaliqu sharri shin kai kana daga cikin wadanda mabudi ne mabudin alkhairi ne kai kai kuma ana rufe sharri da kai ko kuma kai kai ne mabudin sharri manufar alkhairi kai wane mutum ne kai kai yanzu nan cikin minti ɗaya zaka ba kanka amsa kai a wane bangaren kake kana ana bude alkhairi da kai ko kuma ana rufe alkhairi da kai ana rufe sharri da kai ne ko ana bude sharri da kai ka jefa wa kanka tambaya عباد الله لا شك أن الجواب عن هذا السؤال يحتاج منا lallai kuwa babu shakka ba kokonto amsan wannan lallai ana bukatansa a wajenmu a yanzu ya hata minna ana bukatansa a wajenmu ana bukatar gaskiyar wannan zancen kowa ya tambayi kansa ya yi wa kansa hisabi cewa a wani guri yake waya ta'ammalu tarih ya yi amfani da wannan tarihin shi ya fi kowa sanin kansa ni tarihu kullu wahidin minna tarihin kowanne ɗaya daga cikinmu kowa ya san tarihinsa kowa ya san kansa saboda haka ya tambayi kansa a wani guri yake yanzu rufi halihi ya dubi halinsa wa awalihi da ayyukansa fi sulukihi a cikin da kuma ayyukansa wa mu'amalatihi da kuma mu'amalansa da mutane da kasuwancinsa da mutane a huwa miftahun lil khairi shin mabudi ne shi mabudin alkhairi ne manufar sharri ne ko kuma koma bayan wannan فلا بد عباد الله من يحاسبة للنفس wanda ya yi wa kansa kisabi fi hazil hayati a wannan duniyan kabula an ba kafin a yi mana kisabi inda ma na kifu bai na yadayin lahi azza wa jalla a lokacin da za mu saya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala fama ma illa maskanani a lahira kuma babu wasu guri sai masu guni guda biyu lahira masuguni ne guda biyu ba na ukunsu shi ne imma ila tuba wa imma ila wailun ko izuwa ga aljanna ko izuwa ga wuta fari fil jannati wa fari fis sa'ir saboda haka 'yan uwa kai daga wani guri kake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي زمان على امتي يحبون خمسا وينسون خمسا يحبون الدنيا وينسون الاخره ويحبون المال وينسون الحساب ويحبون المخلوق وينسون الخالق ويحبون القصور وينسون القبور ويحبون المعصيه wayan sauna taubata manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa da sannu wani zamani zai zo wa al'umma na wayannan al'umma na wannan lokaci suna son abubuwa guda biyar suna mantawa da abubuwa guda biyar na hamsan wayan sauna hamsan na duniya wayannan mutanen ba abin da suke so wannan al'umma na cikin al'umma na zamani ba abin da suke so in ba duniya ba duniya kawai suke so wayan saunar akhirata suna mantawa da lakira kwata-kwata ba a gabansu ba ne kafin in fito daga gida na gani a nan jimeta wani mutum ya ɗauki mace ya tafi da ita hotel ya yanke kanta ya ɗauki kan ya fita kafin yanzu nan kafin fito daga gida na gani a intanet an ba da wannan labari kaga wannan mutum duniya ne kawai a gabansa bai san abu wani sunansa lahira ba da ya san lahira ba zai aikata wannan ba yanzu mutumin da ya tara suto-suto ya je ya tara kayan abinci saboda al'umma su shiga tsanani saboda al'umma su sha wahala wannan mutum akwai tunanin lahira a tare da shi manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayanku ku ba za ta tabbata ba sai kaso wa ɗan uwanka abin da ka wa kanka mutane da yawa ba su sani ba wayannan mutanen da kake so ba ka azabtar da su mutane ne irin ka ba yanzu a ce wani mai kuɗi ne yake siya wannan abin ya ajiye kai kuma kana talaka da Allah zaka ji daɗi kai ma san ba za ka ji daɗi ba to me yasa abin da in an yi maka ba za ka ji daɗi ba za ka yi wa wasu kuma wai kai da Allah ya baka kuɗin da za ka iya ka siya masara tirela ɗari wake ɗari eh? nau'in abinci tirela ɗari biyar dubu wannan duk bai ishe ka ba wannan kudin kana da shi amma kudinka bukatarka kawai ya za ka yi ka gallazawa mutane ba ka nema musu sauki ba ai kai mutumin kirki ne ya kamata ka je kasuwa ka kawo sai ka ka aje su a kasuwa halal ne wannan din a baka riban ka na dubu ɗaya dubu biyu dubu uku gobe kuma ka koma kasuwa ka siya ka kawo amma ba ka zo ka siya ka rufe a suto wai ka jira da fa idan aka yi noma kafin abinci ya yi sa ya fara sada sai an je kusan karshen damuna kafin abinci ya yi tsada saboda me abinci yana nan a available a kasuwa amma yanzu duk wani nau'in abinci da ka sani an je an sashi a suto kuma karkace garin nan fa duk Nijeriya haka yake duk kauye idan ka shiga haka zaka same shi wasu ma din a kauyen da suka siya ne za su nemi su to su ajiye shi ba inda za su kai shi kawai bukatar su a rufe abinci ya zama to babu shi a kasuwa kaga dole kayan abinci ya sada a garin nan billahi zai inda za a buɗe muku wasu su to ku gani wallahi tallahi sai zuciyar ku ya sinke irin abinci da aka tara a ciki dan girman Allah wannan sai an gaya maka abin da kake haramun ne me amfanin wannan arzikin me amfanin wannan dukiyar duk kasuwancin da za ka yi ba ya kamata ka zo ka tambayi malamai shin wannan abin halal ne ko haramun ne kawai adari fa yana cewa mai adari yana cewa musulmi baligi mai hankali bai kamata ya yi wani abu ba hatta sai ya yi tambaya ya san me hukuncinsa wala ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar laki bai kamata ka aikata wani abu ba sai ka san hukuncin Allah a cikin wannan abu saboda haka haramun ne ka tara abinci ka je ka sa shi a su ka boye wai da kana jiran yayi tsada ka gallaza wa al'umma saboda haka manzo Allah ya ce idan akwai zamanin da zai zo mutane za su zo abu guda biyar za su manta da abu guda biyar za su so duniya su manta da lahira wa bunal mala za su so dukiya kawai babu komai a gabansu illa ya za a tara yanzu ka duba ministoci wata uku hudu da aka sa su na mata an ce jiya ma an kama wata ita ma idan ka ji kudin da suka dauka kai mutumin nigeria kam abin ya wuce kiba. kudi dai kayi gida guda daya kana da ɗan motonka guda ɗaya kafin karfin satan ma ka yi daidai mana amma ka yi saci abin da kai ba za ka iya ci ba kai ba za ka iya sha ba dangin ku kaf in an taru ba za su iya su ci ba ka je ka tara shi to me amfanin wannan dukiyar wallahi azimu ba dan irin munanan halayyar mu ba wallahi kasar mu ba ma cikin talauci bai kamata a ce a Nijeriya wani ya rasa abin da zai ci ya sha wallahi tallahi saboda kudin da ake sacewa ya wuce tunani an wuce ba maganan miliyan goma ba ne ba maganan miliyan ɗari ba ne ba maganan biliyan ba ne yanzu ba an wuce maganan biliyoyi ana magana ne na ainihin trillions of naira yanzu gwamnan bankin na an ce an kama akawun akawun a kasan waje kusan 590 da wani kuma na tabbata wannan gwamnan nan a akalla ya kai shekara 60 a duniya wanda kai ka riga ka ce ma rayuwar ta kama ka riga ka cinye shi dama maza ce su tuna ausa sittin ko saba'in to lokacin da baka kai sittin ko saba'in din Allah ya sa karka mutu ba abin da za ka more na rayuwar duniya rayuwar makai kai ta kare ba a wannan lokacin kai kuma kake faman sata to dala ina za ka kai kai kaddara ma komai na daɗin kana ji kai kadai billahi ba ka saka ci rago guda ɗaya ba yadda dai talakan nan zai ci ɗan balangunsa na dubu ɗaya dubu biyu ya koshi kai ma cikin naka bai wuce haka ba kaza ɗaya nan in aka ajiye maka da ƙyarka tayar ba kai zaka cinye shinkafa buhu ɗaya ba gidan nan idan daki dubu ka gina daki ɗayan nan a cikinta zaka kwana moto dubu idan ka jera su a gidanka marsidi rajiroba roba duk ka tara kwaya ɗayan za ka hau to me a ciki ka tara abin da ba za ka iya ci ba ba za ka iya sha ba kuma al'ummanka kana gani suna shan wahala ‘yan kasuwa su ji tsoron Allah ni wayan nan ma abin da nake tunani masu manyan-manyan sutoɗin nan yawanci irin wayannan kuɗaɗen ne an saci billions of naira ba a san me za a yi da su ba sai a je a siya abinci a zo a tara su a boye su al'umma su shiga wahala abin da zan gaya musu ɗan adam billahi lazi la ilaha illa in ka hana shi kwanciyar hankali kai ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba wannan shi shine ka sa ka kai mai kudin banza idan yaro ya hana uwarsa bacci to shi ma fa ba zai yi bacci ba kuma ku ɗauki darasi da abin da ya faru da abincin da aka tara na korona. gwamnoni suka je suka rufe suka boye karshe da bala'i ya kai bala'i gashi na an je ana fasa inda aka boye ɗin, kuma abin da zai baka mamaki wallahi tallahi wani waken ya mutu ya zama gari an ki a ɗauka a baiwa talakawa a a su amfani daga ƙarshe yan uwa mu gane abu guda ɗaya shine billahi ne ka guji da Allah zai kama ka Allah shadidul batash mai tsananin kamu inna fada sharabbika la shadidu ka guji wannan kamu a gurguje zan baku wata misali kaɗan shine shekarar da ya wuce na yi hudu ban mai a nan fetur da ake samu moto ya shigo mana a rana ɗaya ɗari a sati ɗaya a samu ɗari biyar amma in ka shiga gari sai ka gani ana ta shan wahala ana ta kyau. in ba ku manta ba mun yi hudu ba nan anan to da Allah ya tashi kamuwa shasa zalunci tana da ƙarshe da Allah ya tashi nuna ƙarfinsa da ikonsa sai gashi a rana ɗaya duk wani director da ka sani a kasan nan mai mai a kashi ɗari kashi sittin zuwa saba'in an yi musu ritaya daga harkar mai yanzu sunansu su ba directoci ba ne sun yi hanyar riga da mai mai ya yi gabar su sun yi yamma kun san dalili yawanci dama a kasuwanci masu kananan karfi su suka fi yawa kana da miliyan 20 miliyan 30 to kana da jari moto biyar zuwa shida to yanzu da tinubu ya zo aka cire subsidi miliyan ɗin da talatin ɗin bai wuce kuɗin moto ɗaya ba ba a yi ritaya ba ni na yi Allah da aka cewa ku ji tsoronsa kuka ji su tsoronsa shi yayi wannan mana mai kenan fa a nan mai din ma bai kai wani wani gejin ba in kana da miliyan talatin din bai wuce kudin 50 ba 50,000 in 40 ne kana da dan canji kaɗan a miliyan talatin din in gas ne baka kai rabin kudin mota ba mota ɗaya na gas yanzu ya kai miliyan sittin sittin da wani abu kaga yanzu kai ba a maganan ka amai mai miliyan 25-30 to yanzu a ce kana da miliyan 100 miliyan 100 nan a wancan lokacin za ka iya kai odan moto 20 amma a yanzu bai wuce mota uku ba moto uku ma na 50 in 60 ne sai ka yi cuko in kuma gas za ka ɗauka moto ɗaya ne kaɗai za ka ɗauka canji ya rage maka a miliyan ɗari miliyan ɗari ka cire miliyan sittin foti miliyan arba'in ne zai rage to kaga miliyan arba'in ba zai saya maka gas moto biyu moto ɗaya ba yanzu sai dai ka ɗauki gas moto ɗaya ka ɗauki kuma fetur moto ɗaya to a yanzu ko biliyan kake da shi wannan kuma su ne 1% a yanzu cikin daretoci da suka rage motocin da kake da shi hamsin motocin da kake da shi ɗari ko biliyan kake da shi dole ne ka raba motar nan kashi uku ka ajiye kashi biyu ka yi amfani da kashi daya don biliyan na din nan ba zai iya yayi kontrolin na wayannan motocin wa yayi wannan Allah al-musawwiru mai canja abu a lokacin da ya ga dama to saboda haka kuma ku jira naku wallahi azimu Allah ba zai bar ku ku yi abin da kuke so ku yi abin da kuka aikata ku zauna lafiya ba Allah nan da in ya ga dama gobe zaka je ka bude su to ka sai ka gari duk abin ya zama gari to saboda haka ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu bar al'umma su zauna lafiya mu bar kasa ta zauna lafiya mu bi Allah arziki na Allah ne ba na wani ba ne kaga a hadisi nan manzala ya ce yuhibbunal mala mutane suna son dukiya wa 'yan yansawna kisaba suna manta da kisabi wa yuhibbunal mahaluk suna son halitta wa 'yan yansawna mahaluk su halif suna mantawa da ubangijin mai halitta wa yuhibbunal kusura suna son dogayen benaye yanzu wannan ba zamani mu bane manzala yake magana ana son dogayen benaye wayan saunar kubura kuma mutane suna manta da kabari duk abin da ka tara nan faran da ka mutu riga kwaya ɗaya ba za ka ɗauka ka tafi da shi lahira ba naira dubu ɗaya bari ka rike a kabari ya yi maka ba za ka tafi da shi ba motocin ka ba abin da za ka tafi da su manzala yana cewa idan mutum ya tafi mutane uku za su raka shi kabari biyu za su dawo ɗaya zai zauna haka manzo Allah ya ce idan an tashi raka ka zuwa kabari dukiyanka za su raka ka iyalanka za su raka ka ayyukanka za su raka ka ayyukanka su zauna tare da kai dukiyanka su dawo iyalanka da ƴan uwa da abokan arziki su dawo ta wannan shine dukiyar ba da ake ta fama ana ta tarawa ba ji ba gani kuma duk bala'in bazin nan ba ina ta maimaita muku in dai maganar na fata Allah za a yi in kuna so a daina ba kai maka daina irin naka in kana so ba fulatani ya daina kinnafas a daji to kai ma mai kudi ka daina yin kidnappers irin naka a ofis kai ma ka daina irin naka a kasuwa ka daina irin naka sai a zauna lafiya amma ka tara mana masara na gari ka tara wake kam na gari ka je ka bude su to ka zuba tirela ɗari uku ɗari biyar dubu ka ribe ka ajiye mu muna shan wahala ka ɗauka za ka ɗauka a zauna lafiya wallahi ba za a zauna lafiya ba ba za a zauna lafiya ba dole a zo a ɗauke ɗanka ka je ka biya miliyan hamsin miliyan sittin miliyan ɗari kai ma ba kai ma abin da ka yi ke da ba a gefenka to tun da ka yi a gefenka wani shi ma zai yi maka kamati dinu tudanu yadda ka yi haka kai maza a yi maka in ka ba ka so a yi maka kidnappers to kai makar ka yi a bangaren ka kumu ila salatikum yarhamukumullah